akwai wani malami da yake yin waɗansu abubuwa waɗanda ko shakka babu ba su dace da malinta ba kuma dole za mu fito mu faɗi wannan ko da ko wani zai kalle shi da wata manufa daban amma abin da za mu faɗi gaskiya ce ba wannan da na kafe hotonsa ba ne ba kuma zan kama suna ne kai tsaye ina magana ne akan da akan waɗansu maganganu da na ringa gani na malaminmu da muke girmamawa mahaddacin alkur'ani mai ba da gudunmawa wajen ɗaukaka addinin Allah malam abubakar lawan turayam malam abubakar lawan turayam kowa ya ga bidiyo na yana ranga bidiyo ina cakcakan mutanen da suke taɓa mutuncinsa suke sa duk da ina yin kwankwasiya amma na kalli waɗansu bidiyoyinsa waɗanda ko shakka babu idan bera da sata daddawa tana da wari sai gini ya tsage ƙadangare yake shiga abin da na faɗi wannan maganar jama'a na faɗa na ƙara faɗa sama da sau goma a bidiyoyina cewa idan malami zai yi siyasa ka fito ka ce kai ɗan jam'iyyar apc ne kana goyon bayan takarar gawuna ba wanda zai ce kaci da addini don ba a hana malamai su yi siyasa ba malamai ne ma kamata su yi go siyasa amma kura da fatar akuya ita ce ba daidai ba ka ce da'awa kake yi ka ja aya ka ja hadisi kuma ka biya wata bukata masu sauraron ka tana tsammanin a ƙarƙashin wannan ayar ka gano wannan maganar wannan san zuciya ne abin da nake faɗin wannan maganar ku dakata ku ji bidiyo na farko minti goma sha ɗaya yi iyayen nasiha ga 'yan siyasa iya nuna gaba ɗaya da kowa da kowa yake ba shi da ɓangare amma da ya gama kewaye-kewayen a minti goma sha ɗaya sai a minti biyun ƙarshe sai da manufasa ta fito ta suka ɓangare ɗaya kun san me yace ce da igama minti kusan takwas ko tara sai ya ce yayi kamar misali ɗan siyasa ne zai zo ya saci kuɗinku miliyan goma sai ya ɗauki dubu goma ya kai 'ya'yanku makaranta in ya zo iya takara ita muku gori iya cewa ai ya fita da 'ya'yanku karatu dan Allah da wa yake da wa yake wannan kura da fatar akuya ce ka fito a mutum kai siyasar ka ɗaya kenan na ga bidiyon sa yau din nan ma na ga bidiyon sa shine ma ya bani mamaki sai ya fito sai yake cewa su duk wanda zai zama alkhairi shi suke fata kaga wannan magana ce mai kyau duk wanda zai zama alkhairi suke fata sai ta yi amma ba za mu zaɓi mutanen da suke son zo su ci mutuncin malamai su ci mutuncin kaza ba sai ta yi kai ma da kake fake kai ma da kake fakewa da cewa Aminu Kano kake kwaikwayo to Aminu Kano ma iya jan alam na sharaha ya jawal asali kai kuma ka zo ka ce a daina sa addini a cikin siyasa dan girman Allah da wa yake malam ka fito a ɗan siyasa inda malam ibrahim khalil ya fito a ɗan siyasa